أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يبقى قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يلعز ويجبيني na Ramadan hijira na sallallahu alaihi wasallam ya kowace da kowace chatu diga kube a tsuwana min sura kone ya ji karatu bai na suratul isra kini ayayen a eshibe gutwa bai ana allahu tabaraka wa ta'ala kuji bayani a yi ti bibiyan banu dukiyar nan zojin arziki banu wula arziki waya bibi na dabanin har su kwada na zai ja ci da lasa ta tuwar mai shaitan shi ga yaki jaro ya shaitan yakin na je ba min mata kuwa amma yake ba manufo <clears throat> na shaitan <clears throat> kama na gihi amma da kan gina su na a ci gaba na je kama na gina su kwena ba go masala guba da bana kafin ne gwar mai wani isa da tuna ti ci ní ibabi ìjọba gánà kama fari da muhimmanci bataki ya zalihi su ko tara da iyali na alankala yana na iyali ake jin wani galuba ya miyo ko a fi kuje da ya fi gudu ita zamba in ta har in a fi lalle ba na doki yau ya ga funi mai gizo ya ya Allah wani su kudin fi da mai wagin ya kan iza ji dabo kuta bayan ba na <clears throat> doki yau aja ya ka bishe aga zuwa ta fi furi da jaliya don aje jokuna a yi gyana kuca eh bishe na liyana a gama a yi gibiya a kuca zai madadin kun ga laya agagi so ba na duki ko dan kali to ne ya lije jina kalgo ya biyo ko ji ba na dukiya wa ke kamu masala ba cin gai gaban ba na aziki na biye ga ba na arziki bata nan gai ba ne lokacin ebona adde na mulo rayuwa zaman biyu da lokaci zana musulmi don nuji kokari eh, minti yawan dondo suka yawan dondo kuma da ban zama Biye na waje da mini lokaci wani ya muka lokaci da mai buda ban zawo da yin waje da kwa to kirgi zane ji ba na arziki na ya kuma na lokaci wai arziki wani su kula tara wani aiki laifin musulmi duk dokumin zikiri kamin don da ya zawo da fiti salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin wani banza ko fiti istighfar ko fiti talil ailala odo de no woji ko ye lafaza waga ko kawai ya pawo shishi ce pawo ite na mari addini gobe na alai ta tabe yawo ti addini wani ayan da ci be gbawo yo pa etubo la da dan murku yo kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kama ya na cewa lada ya gbo da tunanin ci fe bishi wace bayan tubo lada dan gurba fe la wuri ebi wuce ne mu fe kan gano wuya mu fe da nila ne ji ba ne lokaci ne lokaci haka na dan so iga ya yabo wuce ga sai iga tasbila su ba ce ti fanfan bayan kan ga ya da zikewa yin tarawun susan na nade lissafi zikiri na da lissafiya annabi ya yi zikiri mace na jayi da lissafi na mace ga da lissafiya na nade a kan nan da wani wani bakunmu su kuti kokari eh, su kwano ba shaitan da galaba tigon ba da yana kima karatu ne nan bai ayayen ba wajen guba Allah wa tabaraka wa ta'ala ya bayani a yi gan وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wa imma turidanna ma bejina wa ga yi na wakwai man ji da zabi da miri rumun ne ga gamu tutu zane ji sokko ga gashi zane ziji sokko ga gashi zo a gani da fahimtun da zanu ga gaban wa ati dal qurba haqqan wal miskin wa bil sabil zabta ko butan dan goyi shi talaka shi zane ji <coughs> da ko zamanin ko butan waye jina da bukata yadda ci yawai ga wale bai tori don da kuma ga ica ga waye labe bana kila wata la ica ga waye labe bana yau mai yi wani rahmatin wato ibtiga rahmatin min rabbi wai ji bege mu ya toci bi ma'ana ki rama bu gano man zige ne ga rama babon na kirki ba rama no gai arriskul muntazar aziki na wuce malalo gwanu agaga waje mini wala na waje na ga wala papa otu mini waya ga dangi waje yo amma ga yawa bi to ki waje jinin wada ma a ko ga yawa ba mi manowa manowa ji su ma ji su ga ma fa fitina ma lawda da wuzi inda tuba inda wuzi da amma ga ne ko fitina na ya ji eh ibtiga rahmatin min rabbik ga Eh, ya hakuri ji duka gabe da yawo su zami abubuwa kullum fa kullum gabe ayi kaula mai sura e ga na dai sauki nan e ga na baka tupagawo an kala cita nan ga uba gaba shi ke daga na kanun mai biyo ga wani ma hawe ma don wa bogi na dabo eh ire da bimi a a ga gaga na fuya yi ma wani makawadda gaga da yana cayi batanu gbọ́dọ̀ muna náà dísà gáà ní sọ̀rọ̀ àdìsẹ́lẹ̀ bá gá wáyé dùn ya mọ́dé inú gáyà náà wọ́n á tún súsù ṣìkì wọ́n yẹ gan àwọn gàngán ń jẹ wadda ìmọ̀ gan àwọn ogun la ẹgbẹ́ náà dédé bàbá na àyà náà bẹ́ tí lẹ́tì gá wọ́n ti sún wà sún àti sọ̀kọ́ ya láàfọ̀ ah, ya magana da dama da ba ta mu kuna ci goro zan da cha dama ga Kano wurga ba mafi mugabe da kuna ake guda ba a a da a lawa guda ba ade istishadi ne jibe ga sha'irin da ce na luga la ya'timu sayilun alkhaira min khuluqi imma nawali wa imma husnu mardudi gada shi ke ba wani eh a ci alherin ubuwa a ci alherin gobe wannan za a dabi bawu da yin ba ma layin doya wa ya a da dai ne wa layu na in ma na wani ko da ratan wabe wuna wa da ayi gobe wai ma husu mardudi kan wadda ta wuce alawa ma wa yi wuce na foye bana kawo to tura ta buwo amma da dabi bawu da yin ba ya wa ma juma ko da wayan ɗin wani rayu kan wajen amuwa daga na mafi wani da wucocin ratu wani man shiga na sako ga bakulan kaular mai tsura ya na mafiya na mai wani mai sura na lola daga man shiga daga yasura wa la'un mafuni daga yasura amma inda muhimmanci yayi na zai fi ne ga gizo kada ganin ne mafulu ne wa gallon don ko ma'ana su mafulu ga malam mu majiga mafulu na ma'ana fa'ilin yau larwa ji ne ne da wuce sarai ke misali nan daga yamuna aja lawa sai mafulu a ga maimun ina ne bagan da maimunu na maimunu na ta ma'ana su fa'ilin da bi ma'ana na da albarka na so gala hankali wani ma'ana isin fa isin mafulu ma'ana wani hankali na wa ne mu zo ba isin fa'i ya yi ba isin mafulu ma to na te wazan isin mafulu a yawo wani fassara baci nan na yi kan gala na gai fassara na tiye wa kuma ki ta ci wani ga domiri na dominiyan rum wani wani ma turi don na an hum tigawa <clears throat> ga hum wuce da miro ne mun jamu wuce rubutu talaka ji dangi ji dani da ko wani. to amma fasara da wani ke ba da ba sai rubu jubairo na su kuke goyo ga jamiri ya humunan rubutu kafiri so gbogbo wa laice kafiri ji kandoci wa jawaza wazi na wajen na gaira tano da toyana waye cuka mace wake mu ego da rura ci na da ba ko wani wani waga su kula wuce ci ya goro wani so lokaci wuce fa kullum kola mai sura kawai ga kuka ne da ta ga ga dai ga dai ego sauki etimi ratu mamiya gwani zuwa gonga eh iga ne so ko ga da anas da alisalaf ne no no wala tunyin ko kyara wuce bebe yana fahimtu yinu ba nuka gan wajju lautu yinu fahimtu yinu kafiri zai yi anabi wo cota wo cin cin jikin ya fahimtu yinu a ca cin jikin ya yawe man amma mudara tuke so ji mudara ya tuya gaggan ya sauki bayi wuce gaggan wanda ci da kuma addini wa buwa ne ya gwa mu fiya buwa a wa ta yana wata wata wani amma wa ga lagatsan ku bayi mun jiki ya kawo toto mini wazi ga buno wuce ga sai wa ga kemi ci wazi kaga wuji waza kai ga nawa ga bayi ya ce da fi lafiya wuce wuce buji bayi na mini wazi ga buno mu dara tunan daga fasara sai rubin jubairu kyuwa ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنجك ولا تمسكها قول البسط ولا تمسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الله تبارك وتعالى يقول ولا تجعل yadaka maglulatan ila unukik gai bawo baba pati wo mo gai bawo de kanu pati mu bo we pe won mo isa jidebo ade ratra da mi dictionary akwa a tazara ade mutaya eni da pe kanu na da agugwa la jo to ga mu gabo baba pati mo gawaye tara mu na abu te bukhlu ebota musulmi wata yaba ebota je uji boji musulmi cinika wala ta ta basu tabasutuha wa magake daga watara gai wawo ta fare kullal basti ti ta fare benima ga de na waye ka ci a ti ta ce wa bin yali waje na bata roda da ruku ya hannu ruku ya hannu a karshe wata ta ga shisho haji za su rigima don ga fata kauda masu masura wa ga ta fara ce tara zindando wa be fe bi shi bonga ci wa de ke da go go ga je manu mai za su rike ga nan ma waje ana ma jo tile wace akwa tara wace da wace da ji bara nan ci wa ga za su rike so ga jaci ma ale yana musulunci wa kan dun da na wayo wata tacin eh da tacin tasamih wala tastawfi haqqaka kullu wa abqi falam yastawfi qattu karimun wala tubalik fi shay'in min al-umuri waqtasid kila tarafai qasdil umuri ghaniyun kan da musulunci ta ci mudu ga gaggagama ga filani su su abuwa ga yin da mu in do na bin jiki na galibin wa gaggama kuma galibin wa ba mu ta tace to ba ziki wo to galibin wa ba mu na wala tabsuta kullal basti fatakuna wa bi fa bishi shaje mallu ne zan zargi mahsura zanaba ai munkati Allah shi a indaka zanaba ke ya amfani ne, wanda ya nuna ke da duga ta wa kutara so ga jaci mu so man ziga iga cule daga barin ta karatu ne wala wala wala mu gai daga ayoyin shi da kubani المتعي قام لا تجعل مع الله إلها آخر إذا الله يمشي فسقوما شما إذا لا تدبر فسقوما فتكون مذموما محظولا وكافي ذا نفيد الشيشي وعزي ذا زريكي ذا نادو أبو أبو تمكو بانما tun daga babu su kun laya bin ya dikititi gwe idan guba yana mun shiga yi babe idan alugwa alugwa alugwa alugwa ga ku fiya wuce gibo minin na bani iji ya ga ga tanye ga gara tono wadda da taji na jike da aliyar gaba bayan aya goyi gibo ku ba wuce an bibe ne إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لما تشوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبسط الرزق لمن يشاء وقاعد ممتاز كي فاريا زنقابونا aga ne maje wada yana nan su kuga ijaci wa ya kudur zan maga ko na waji mun ku ya ga ne haji ya da yana su kwalu ne inna wala da mu da su ku da mu da fifiya kana la fi bi ibadi khabiran basira in suna da kike na wujun sana wani ne mai yana ala la fi kafir ka shaya ku la bi si jayi naji Idan igala mai koya kusanto maki sarar ladisi bai sai bukhari da muslimi hadisi yin uwa nan gobe da bayan nuna ga fatu batu binci munziri nan aha ne uba da wani gaya ba shi jika tun bito to yi mashi hadisi da su da ba su mazun tabbakar za a rinsa da salam ga wani ga an fiki haka za wa haka za wa haka za eh ne uba da wani gaya wuce ba gizi kawai yi ga inda bagi sadaka jan eh wala tijali yadaka maglula ta ila wani kika kuji bagi kawai su kai daga biya to yi zagi za su dan waje papa batuma a tara a ji sadaka bana nabi ga asma asma bint abakari an fiki wudu kiyawe haka za haka za wuko wuko wuko wuko wala tuwi da fe da ziki wa kangi ga wa mutama fa yuyi Allah wa ka su kuma ziki da kangi wa wa ko kò jẹ́ àǹfààní àwọn za a jiki lakan wọn wala tuki fayuki lawa alaika ga ziki wewe mufi jika ba na wani gbona mufi wani wa yawa ma eh su kuma a ziki mutum fi wa da amfani wa ma ina na fazila ce wani wala tusi fayusi lawa alaika gafe da na kanu na a ziki tsawon ya ban wa gudan eh ne gbona ba wa ya ba wa ya ba tunu da allazi jama'a malan wa addada aziki sawe ba fundu mu yana juna wa kada do jati fa yusillahu ka. so ko afi aziki wato da kan ite ruwa so naje mu bai muhimmanci ya itara itara <coughs> ah min hadisin da jami'u sallallahu alaihi wasallam ya garin sai muslim ko hadisa abu hurairah ga annabi kamuga inna allaha qala li lalle su ko su mun zange da cewa nan ga Malik sallallahu alaihi wasallam ga anfik unfik alaik wudukiya ni su ko abu ya wato ga malara na ga wudukiya ne ga mafikan sana min sai bukhari da muslim ko hadisi abu hurairah bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min yawmin ifa tabadabwa yusbihu al-ibadu fi doji ga tibadan ba kubana illa wa malakani yanzilan a faci a da mala'ikar kuma da jaci da musamman wannan ya kulu a haɗin ma zai nemi mala'ikar kuma wacce a fi gaga allahumma allahumma a timun fikon halafa so ko zane mu duki yuna yuwe goga igi bayan don da duga la dukiya na yuwe na cuci babo yu kalbi kuma fi kan sinima wai kulul akhar mala'ika ba tafe ba su kwa don a ga allahumma a timun sikan talafa zagane mun suku ce un wanda goma tara ne gwanda mun ba mun ya gena su ko tara laka duki mun kan ba ji kun ji da wama ma mun tawfi so hadisi ya da wani miji bai lan kalitu udur ga yo da bati su ko sallallahu alaihi wasallam ni bai lan kalitu iga tanye goma pàtàkì tó ìyàlmájì nìyí da bana da mini fahimta kunci da ilana ajabe wa daga ya manya ni to a ya waya ba ya zangwa ji sadaka damu damu tara dangi waje amma yanayin sadaka na bai ja wani wace e jiji a wai to wuce na can ibnu mai wuce a wara kuma su ji sadaka su kuce ne ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا Allah tabaraka wataala ngo wala takutumu kasheta mulaki wadda su yi talauci mu ganto sha bai jiwu eh, alaikan na gama shi juja bai ga kan koyi zuciyar wuya yan gida dukkan inu makyawun labari to kin ga bawa wa mu nahnu narzukum wa iyyakum ya ga ginne zimma azika ba su kuku don su kuma ya bawa wa iyyakum to yace mai ga bawa ne da daga gan su kudin la ba gizlajin alama e bayan gici ya ge ya dajo ka san da ya ba gizar da ya ba imija su kun fazan jundu inda tlan yallin wani ya wuru e giye yi e gwada sai e talauci wani da kita an kabira ma fi bicici e na mamaci na na ga kira yi jimuru kita an kabira kira na wula jigar kinta an man jigau wannan waga ga kinta na bani wani ismu wannan waga ga wani masdar masdar ya kiyo waga masdar ya khata an masdar ya khati'a wazan fa'ila khati'a ya khataru qit'an so <clears throat> ene khituna an eh, wato laifi, bicici eh ne ne zadidi gangajina ne ya fito alegan da ya ce ya yi wato da wanda daga bicicin laifi ko da jigangujo to amma da kira daga ke ibn umar nan na ibn amir ibn amir ya ji baka to abun waki ga inda wuka na an man ziga an na waga da nan wuyi bicicin da baki bon wuyi yana da ma lam yuta'ammad lam yuta'ammad ba ne zaki jigangana iza ga cin biki wace halle ba maji da gangawar jan in ci gai ga hato amma ba na ji gangawar jan na wace in ci wace halle ba ne in ci gai mu gun gina wace wa in ci da gangawar wace ce wani in ci gai ga kito aha so aja ga hato wuto irke mai kira ibn amir yana mu yi kewa ga ga ikhtawa nan e da bani balaru da ga akhta ito e zane a fa'alo yukhtiu ikhta ifta wuce ga ije da gani bai hata wani e babba ne to amma ga da kira da ibn kafir ne ibn kafir ga abu ma ga inna kana qata'an wa inna kana khita'an inna qatlahum kana qita'an kabira qita'an ga ibn kafir ya ba kai da mu ga wa khita' wa sanfi'al wazini fi'ali mai da su da yatin masdari ya fa'ala so bako yi masdari ya khata babu ga ga to alar ba shi ma ke ga na wazini daga na wazini fa'ala daga khata ba daga khatiya ba so bako ne ne wuro majida yake wanda ga alriwayatu qabla talila in ga larabci ga ba a qur'ani ga ba hukunci fi larabci ko wudi larabci ba hukunci fi kurani ba ba wanda ne bi ma'ana kai bu albarkan qur'ani ba laro to to atuna dan mutuni ne ari be ne lokaci to ta ce na kai bu albarkan qur'ani ba wani eh? ya yani eh dalilin ya tutsayin qur'ani e bai ma'anugo tofassaru ngalla ini na wo be nga mumo ini balago so imbe chida bone da da labi kai da bando chogo na wo ko sarfu yo ma bai kun ce ga wanda da cin qur'ani ga na da baya an ga asali da na so arwayatu qabla ta'lim gogo awu wazani fa'ala wazani fa'ala daga khati'a ba to so in bai je ban zo aha so waji tabbata kira yo sabaiya ibn kathir ajo gogo ina inda inna katlaun kana an kabira gogo larabci na ji jeje nan شوفوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا يميغا توبا زنما aboki ba fahisha lalle sinnace ita to alfashi yo wasa ma biye mu ekwezina zina ekwulu bibichi masiba na ajuta zina wani gwatutinwa gama la Allah ta baraka wa ta'ala don nunu wala takra kurabu zina a cika majini bayan a ga cinu gada na ablagu min kauli wala tasmi balaga na da wala takra kurabu zina wani ga ga wala tasmi ebo kibo la ta takrahu zina ga to ba zina mu we wuwa da wannan ganga aramu yu al muqaddamat muqaddamat zina ina je lashi do ce jigwalo zina na mu ci ba ta jaramu ah eh? ke kino ke zuci ya zai zagi yule bi shawe ko kuma ya zai zagi wasu wuci ba yule bi shawe aramu gobe wala takrahu zina su ko ga to kuma cicile bi shawe wuce mu ma ya to ci gamu wal kalamu ma al ajnabiyya ba bi fu wa zai zagin zana ma ga gabe yana lalo ba ki wa ga zanni tsakanin gobe dangi wadda gwa na kayawana eh kan do mu wa go che bo ji bi uzuru yo ngamala iga chirulei ba na karatu ji zagi da muhimmanci tun ba ta a wai zagi karatu Akwai makarantar islamiyya shi a wai zage karatu ba na da muhimmanci tuba ta na in goyi na man na jawo ka sai makaranta na jina wa kya bagi bai zage su da yi muka tuna bo wadda ga dabi ta katuwa ne to ɗauka e ne na gani fata da zage zage na cimina abuka ga gangun da ya za wa zaɓe wani gato wani wani wani wani ya gikini amma ga jiye dan wake gogi be zai na bo e bono waje ga wala min wato ba zina eh la takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to al fashi in go da kirki zinya da kote da mu ko bibici mu eh ina so ko go mu ko bibici mu gaba da ji zara kwana saraji a gangala fi da kwa ina dai laifi na ga ireku waje zai-zai a amma kawai mun tile za mu ta kwanu da hankali ya ni eh, ya da ya gaba da kuma ba sai kogo daga nan mutu kawai wa ba wani ya mai daji bai da shi ya ci jiya laifi da ba kul a antum alamu alillah so ko ga laifi da bai ga laifi da ba ka laifi da ba su kwa ga mai kwana ni shi na so gogo wa musulmi ciniki eh, shatta yana zarar ya gani ya wai ko fe ne ma gba na agadi ni abu wajen ga ɗaya da yi ya ɗan don da da ba ya ji ni ga yi do fa ma da ba da hak illa dalal iza ga gwa ji ni wani gunji ya ɗi ban ina ma da lagwa su caye ya mu caye ya ɗi na ma yi <clears throat> ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم iba tsoba dukiyayin wala taktulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq iga rayu na sokola haramu nama, ma illa bil haqq sai ci gaskiya ki rayu ki sokola haramu ga rayu na jini fiyanu annabi sallallahu alaihi wasallam mimi yau tubanoji a ɗafin harufai na jaye gaga hajjatul wada hajji na nabi je ba mutuna mine na nabi fe ga nan ga egiyaye egiyaye aramu yona je ya je mu jiyana a ciga mutunci ne aramu yona ya na gwada mutunci ya je suya isa mutunci bai jiyana sai bugu rayin duk da ji laifiya na. rayin nan an annafsu lati harrama Allah illa bil haki sai gaske gaskiya bi ma'ana ko da gwamnati za ji laifiya buki rayin na. ken nuti tabbata da ya hadisi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga la yahillu damu mu'min muslimin yash'alu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salat jalali na shiga musulmi yana da musulmi musulmi ala jama jam jalali ya abi kida musulmi nan ga yari ya kala ila illallah adiza na wa a kida muna sai allah mu mu yari ya kiwa anni rasulullah mu yari ya kiwa annabi sallallahu alaihi wasallam cici so ko mu wannan to aga giwura yi ma sai illa bi ihda salatin sai da nimiyar kutai kuma fari asayibu zani mudaya wala ni ko la wujilani judu jizina faru futa kurutu wan nafsu bin nafs rayi ne gila mu ci rayi na a ga mu tura yi giga a ci ga ya ta ci wa tariku bidinihi al mufariq lil jamaa zana dinu ya ga wajiri dana ta ga bi jama'a musulmi na a ku kirayi kutana na su bi da yin hadisi na dauna ko da yake mun je ga a ka guta ba e kuna abu musulmi ta ake wani guguta na yau? aha mine kuna ji hadisi ke bebe yi kaka yi sahaban da ci ina ko kai ba su su musa da sun da mana? min hugo ga yi zane junu tuna alfa'ilu wal maf'ul dan bagi be zan kuma ne na ko kuma ne da shi ala baba a ci ga ya wa zakana gamala sina bakar kun gani da zanan ji zakana ya zakana aya da ji ga jura yun ga ci da ci ga ya gurku ga su fiya jeliyo jowo a ci ga nasi ke na be zanan ji a wuro musulmi amma gyara wa duk da musulunci hana a ga al guna inda ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yi aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min a yi yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati dunya so ko ga ne ga ban zane ji ku so ko kuna ji ku so ko yuharibuna Allah wa rasulahu zije ku so ko ko ma nabi mu ko aga ga ida ne Yesu sanan amma bali an da ta yi mu da shi ko fe ko kuke abu da shi su ko ga mu ko tuci mu ya ko kuma ya ya da ne shi dai an yukattalu ya gira ilahu aw yusallamu ila ko ila fusa aw tukatta aydin wa arjulu min khilaf ko kuma ila ba bi ci ya ba chafi ne an ga ba gurnan gwagwalu na bici gwafin abon na ya gaba bici gwagwalu na da gwagwafin abon so gbogbo mun shiga ekun shi dabo da wannan gala su kwaci ga illa bil haqqi ekun shi dabo yau gaskiya na gagi musulmi na, ga mai ila bayani da dama amma kutula mazluman zindan da aga wo tibi na kuma wujila wujila fijari, jari wazi an nafsul muharrama so ko ya gula jara mu ga ga juya mun za mu ci ci duwe je iga je ya so ko da fakad ja'alna li waliyyi sultana lalle ya hujja la ya waliyu zana gikini wani zabe cujo na yiwu ya hujja da wani na ma wuyun kanin eh zagana zana a waza mutum layin ga so ko ma hujja mi layin to za a yi waliyo na gikin ya zana wuna man shigan alwarasatu min zawin ansa e gugici ta waye zai nufi gugici yau ga ne waliyo jagato gaga da misiya a dangi na jikin ne yi fa yi ma wuni ga otu alibin ne na mawa ci a shi wama canki ti kawai ya zako ka gano amma da manna zai ga ga in mm, ga yi ga wara satu kawai ma e eh, bana e ba na zai ga wara satu na a ga na kikini kini gima wali bara na wa yi jin wuri ba wa yi jin wuri zaki amma ma yi zaba mini majo ne zai ga al'asabatu wayo wuce dangi kawai ya dangi kafan da awon dangi min na aga yi wali wo so da ne ga dangi kafa min da wana aga gikin wace ba hukunci ga yi fa ko yi fo inda aga ga ga fa to shikenan so ku ya wuja na wuya gano amma ga ga ta wuga fala yi fil qatli aga goyiya ka ga ma ga jiba ne ba wo mo zenya wuyeyo zeni ga ya wuga zini a wugan ya ma minibane na gagaje ba wani mun gai gagan e gagaga ya buba buba guyi ka kayi ma iga kemnu zai ne ta da biye ya gogo ya wuga banda na ya gubi ci faya beto ya gango ah, ne wata wuce ya cake gogo gwaya ne wata wuce da fe buba buba guyi harin lutu a iga jaci ma iga jaci ga mini israfu fil kafin igaji banne ba woma majira ti kuke ga mini ya banna na nan ga gaje ba wona ma zeni ga weza ya ga ga shi ke ne ya da wazeni a mujiza na tun weza na ma. wani ka mewo bi na zeni na ya wuga na wuyi zeni na weza na ka ga ga ya giyu na ga ino to ya bai giyu ya mutu na weza na ga ya da bukata wuga mai ya wuga ya ga da lanar da ci ci gaga ya gwanu da wuce da alaka gani ba zanen waye zane to ya yi sirafi fije ba katla ko ba wu ba inna wuka na mansura lalle lamari bai fife zaga ne wanne ya zana wuna mafi zane da zuma tusa kwanan su ko tuzuma da ba kun ga kiki kini ci gama ba ke yi mu na wuna jeju su kwa yawa su kwa tuzuma man ziga iga caya ne ne nogo man kutila mazluman zana ga da wuci bi na kuna a ga asan na uba da wani tiya mafhumul mukhalafa wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyi sultana amma yace mafhumul mukhalafa wa man umman lam yuqtal mazluman fi ghayri alquran fama ja'alna li waliyi sultana fi ghayri alquran baki bo ci mafhumul mukhalafa zan don da na awwe ci zalunci gwanin awote akyono zade chuji kwa chala bicha ke kingaga ajiye da ya aka daga ajiye da su kuma wiya sultana wiya hujja na gala bici ke kinna yace ke da ya ce ujiga wa akigi bi ma'ana wale ba wale fijina ga awu ganin etuto ga ma wugo da ci awu ti zalunci ba ye na zumu ne be pe yiki ne ga yewa su koyaye sultano dana ya sulta bana ya sultano nan gai zana wuyi ci zalunci wani ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم يمي غاتو دو تبادو كي يكوي يكيكيما إغاتي كوازي كي يكوي فيكيما illa billati ya sanu sai dai ce kone ci tun ya gana ga mai nasu kuka idan dai suratul nisa yo ayi da ji gai laziki ke ba bayani ni da wuce mun bai tu mu tuya kungin na mu tuya ya je ji bauta ba dukiya nan su ba da ji ayi amma ka kawai yi wa cikin dukiya kungin ɗinki ha na mai ga cimulai mini ne bebe zuci zaman da yi a yanzu doku nan gaye dukiya ya zanen tunan wani mutu gwamnati nan arzikin nan tun ya zanen ciya labi cayi yiwu ganewa na jibo ko kuma zikin bulu turu zo a ta kyamu ci da kwake minugo a ne gaga aki da bu a damina ne kudi cijo zai don daga ya ja ce nan suratun nisa'i wallahu tabaraka wa da ga yi ga inda da bai da ya kuluna amwala ma zulman kuru na fi butunihim annar zane je gidu ke ya kungi je ti zalunci wani in na ya ji annama ga gifi ba kudu fa sai su launa sayira bil imama ga cifi na ji annama mutum sun gana su kudu wadata kuluwa israfan wa bidaran an yabbo wa mun kana ghaniyan sa'afi wa mun kana fakiran faqiran falyakul bil ma'ruf kewa ta akul bil ma'ruf na ga ina wa da wace ga to to da yake ya yi shubiyan waji tabbata yi damna hadisi sayi wa hadisi na sayi muslim gobe na ga nabi ga gani bai abu zabi da ya abazar inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'muranna 'ala ithnayn wa la tuwalliyanna mal al-yatim abu hurera annabi sallallahu alaihi wasallam ga biyu da mije le weza gogo wayo ne me wayawe ene mi muhammadu wa tutaci timina sallallahu alaihi wasallam ale be giba na abu abu zar gina ke giba ci tanja ito ga ga sahabu yo bata adiza na nabi awati diyana amma nabi mulagin tara barkan bin ga gamiye wa wa abu zar ne mu muhammadu wa ci mina shi wanda ci yo abu zar eh ga gai ta da raya nabi da zuci ga bai yana e, la ta muranna nabi ga ne mai jo foro bai yana ga jo ji ga ola shi ti ya zabu baro ezo shi ti ezo shi ìzọ́kẹsẹ̀ lẹ́bùn wọ́gẹ́ ìwágó olóòsó oyé ká jẹ́ ẹ̀dá wọ̀ṣì jẹ̀má yìí tí mọ́ wọ́n láti wọ́n lè ẹ̀nà máa lè lè tí mo máa tó tó gbò dúkìá kún jí bẹ́wà kò sọ́mọ́ ẹ̀ wọ́n tó gbẹ̀gbẹ̀ àgbò bó wọn yóò tó tó tó bá dúkìá wọn ò mọ̀gá alá dúkìá kún jà olóòsó wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ aláàdá báńkì aláàdá kú báńkì o èmo wọ́n sìgírítìrì sì waga jiya curu buwa kan ko kuma waga jiya ce waga to e eh, waza kama na ja dagwa ne na kawo ga ce ta ga gaban a dawo ba ta da wawan na banki wa a ju wata da na kene jira ga wuce ma ga fe ka wani wa ki dukiya ne ta ci ba so illa billati ya san ga da wannan e ko ne ci tun ya ganin wa ya koyi wuce na ma tuya ma tuya yana hatta ibnu ga shudda har ya kugin na zaga laje zagwa a da lokaci nan kagwai na kabbaca shi bayanu gai na ji babu gina kan ga ya la dukiya na dawa mu wa awfu bil ahd ibila alkawli shi kan da alkawli ji shi inna al ahda kana mas'ula riga alkawli wa fi nasu ba diga tubon so ga ke ga do mutane alkawli wajen tutune no ga raji ya su kun وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل يمي لا تنوشي يمتون لوريكنا أتنوشي إذا كلتم لوكت مغبب وعدت نونا egici eh, yowu efici eh, yowu ata to emi petrol agafi moto ko masu atumushe lokacin da na rabe gawa da tsuwa wa zinu bil kistasil kuma ya ne ene yake stasi nan rai al mizanu Ɗaya eh, ne ji amfani da mai ce la'adda tsoron rai kistasin a dalika khairun wacce ne ya ji ya ce dayan ilawun yadda ya shana khairun gage wa sun tawi na ga mai fassara na gegana nga jego bi ma no ga lawan zuya yego ga lahi da albarka yin jale wasu mutawi na ga mai fassara na gegana a ga kirayen hamza bin kisayi bin wayan hafsu bin da ba a su gona abin bakatu ga wazinu bin kistasi kata albakun jumurin kurawu da aka bakatu a ga wazinu bin kistasi idan mai kafin luka gugu yau bí màá lọ tẹ kìstọ́s tó kìstọ́s màá lọ nígbà tó sùn wọn ẹnìyẹn là á dẹ́yìn náà. aha kwale gaga Allah tabaraka wa ta'ala na bayani baina mun gaga wakilu bil qistas mustaqima a wazinu ebe ki gogo da golatu ma nai wasu mu ji kai da kawai india ida to wasu di ma'ana ji tsuwa ne la ekudo bayyana kawai yin gadda ne wani jadalin cina ata tuntun wọn ní láìpínlẹ ìwúlò tuntun wọn ní láìpá ìwúlò ẹ páàkẹ ìjáde ní tiwọn ìlànà ìdíṣẹ gádẹ tún òtúkù mọ gádẹ tún mọ ẹni bá tú wọn ti gíba lọ́wọ́ ní àràmù kótógbẹrún àgbà àsùnkún kí wọn. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم دام تو انا ودك كما انا مري aya na dauna na jirgi ya ma jirgi ta gidan laji ka tunan shi a ganin ta kufu na hankali tu ma ta ni caji ma yayi ma jirgi waje wata fassara wala ta kif ga gikilima a aga ga gikilima la ta kufu wani wayi ga gikilima ga wayo ga gikilima ga wayi la ta kif ibo kifo daga wakafa kuma abin ya wakafa mai misali wabi amma daga na la ta kufu ga wani wuce na wodo daga gan daga kofa wa lawu kima ya kofa kafa idan kafa suna ima da kafa fili kafa suna rai patan suna da kafa za a kafa e nufi patan ne ima da kafa fili kafa fili a ga rai wato lami wato ba ebo kibo a ga alaka da tsakanin kafa ya fili na bai kafa ya suna ya asali na ebona woga mituza wafe le patuwe so aga daga kafa amitu ezini fi gaga amitu patu atumi wana tazo nugo eh so wada ta fuma ne salaka bi ilmu ga la mitu e na woge kipe wana eh, ma e kamaru so da babu gamanan wanda mini malin salaka bi ilmu e ina woge kipe wana wa gamanan wasu ga mitu gamanan zamici zoro gami tuma wace zoro gami tufe wato tubo ba unta min ya ma le salaka bi ilmu na nan ga gala mituna ma atanu fil ansab kibna ma fi dube nan su kaje ba mi mu ga wani dole da ne ke cin dawo da yawan wale eh kasha ga yaro ta kwankuro wọ́n fi gbọ́n wọn a ci ma laisa bi ilmu alkafu wani na wani da wani pe ja bupe za ciwo wale mu ji zina na aga gaga wale ya rukun wa bai wa de na bai na jawu wa ga ne ya le zaba ke ta ci ubo ya bayyana wa a cikin wannan min ne ma laisa laka bi ilmu shahadatu zur iza wayi ga wani mugo ka zan wa go do jiro ya bi koto na wale ya do go le ko na ga no ga gaga fata ne su sofa yi na ga la tafu ma laisa laka bi ilm a <clears throat> la ato man ji bayani te wala takfu ma laisa laka bi ilm arti kwanan man shi da buwa ta zabi ya gan wewu bayan aramciya a takuli bil'ama eh, gani na da gaggana mu je mu ne ji karatu amma yanzu da gaggana mu je na je mutu tuma shi wa mi to a yake te la takfu ma laysa salika bi ilmu eh na wanda ti gawa na ga mutu ya wuce ba eh e ba ki bo wato kawo gattowa daga ilimin da biyu ya wuce wajen yi jihada abba mana waga mutu da kokon wayoyin da nan da ciyo wake ba na gaskiya da nan da nan da ciyo kaba wajen karatu wake ba na gaskiya da nan amma wa mutu za du du du du du yi kaba waga ne ya wace wa kaga fa babu na fa aske ba babu wari to su ne waga a idan idan ki ni idan ba idan mutuwa eh wala taqfu ma laysa laka bihi ilm irkem na e jikin babon eh mun yi ga tsade yo a tsoga mu ga a tsoga ga yi ga ta ni ka tinju yo a tsoga ga yi ga ku ne ne lawo a tson ba so kono e ka mo ke deju o ke deju qur'ani mo ke jayo hadisi ba me garoce sautu enu na fa annabi muhammadu juwa eh ujuwa magaga no ga juwa ade ba nu ga ta ede na muto mata de ko a mu ga ta ede ko kwa ti zikira eh muto ma salati ji mu ti foro ga ti salata mu mu ti istighfaru mu ti foro ga ti istighfaru uti mu ti tali ra hayla la mu ti foro ga ji e pata na ga bi bi ba go na mu ji ma ja foro ga tanana ala ya ka jama'a na bata da sunna ayi zahiri kaza ayi ga ta ji zikira na bijo ko da ne jo wa khairu umuri addini ma kana sunna wa sharru umuri muhdathat al badaya akabo jika to wa ga mi to tuma ji fe ruwaci eh at taqlid al ama wa la taqfu ma laysa laka bi ilm <clears throat> man jiga enalla icha lamito na ikike wa'alama su kwada miliya ga inna sama lalle na yi rubutu bayan na, wal basara da yi ne da yi na wal fu'ada da yanayi ya kwayo da ya bayana kullu la'aika kana anu masula ɓata yana ma daga tuban nuna ɓata yana ma daga tuban nuna jumla na zubana je jumla taliliya ina lawo ta Allah mi to ina wodi bibe tuwa no ngai gaga so kwa biyo ke wo sasabe tuba wo ina ke wo sasabe wo ina ke wo sasabe an kani wani wani akpa ina yo ye gbo wani wani akpa ina ke wo jiji bi ina wani tu bi ya wa mi tu la zaji kai ke wo jiji no so kwa biyo ga ni mu yo nula wana kemi na go to ga misali wa gaga ya waye pe za mu ci cuto ba wace mu da ya guba fiye da gogo za mu ci sa'a jogo da ya juba nun ga lawo na wode rani ne shi wajo da ya na wote na mana su kwani mu ya ji awo mu juju ya wadda a ci bale na wace ga wayan mu tuwa lu ci bale wa mu na su kokari ke mi na waka mu na su koki ba ga na ci ga waga be ba wallahi mu ga wa wa du paya wa te kwani ne wote tu ran da ciji ina na ti ga le gu je no ga je fu ka bu je fu no wa ja ni ina ga le gu ja no je wa je fu wa ga do na ka bo bo bo sa ka no bo so ko bo bu je ga wa mi twa wani mai ya bani su ko ja wo lo pa ina wani mu kaji wo keni be za le gu ba ba ko su ba ba tu ga wa lu chi ba ya za mu cha ti wo alali wo e ko su na ila chi ba le na wo keni bi ya wa je za na wa mi no wọ́n mọ̀ mọ́sọ̀ kó kàn yíwa nínú ojú sai gbogbo ìdẹ̀dẹ̀ hankali kabo ji karata jibin zakamage ya gaga man ka zai da wani ya gan man ka zai da wani ya gan e ga majini ya ashi tuni waje nazari ga tsakanin ba su ko mali ba na haske gane da yi amma ga gaga dole dole ba na ga diwo gwanon waye ga ji ga zango ciyani ba na ma ga diwo gwanon ba ga ga mito ba na maza wuce gai da cin gashi ya suna wa mashi ba gogu eh gani ba jogu ma gaji zagumo ma ni ba jogu ma gabata mai jana wa gaji da ta gunyi ba ni ta tun hmm, tira kabara ni wa funda wani wa da ga ma shi ji da ya tumuru na biya gangana bici ci ba tso ga ni ta amma ba ni na ni ba ya ni ta wuci da mu ci da boga daman zunubu yau. opportunity not but once zunubu wa da daman na kawai in ce man wa fa ando wala tamshi fil ardi إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا gada zata cikin bo maraha etin faro etin girman kai etin yele mu eh gada zata cikin bo ta ci mutabaktiran fe da takama mutamayila fe shi zalo gwa mu shi gwa fi mashiyar jabbarin ine zada yana da je muta sa ganya yi wani izada mu shi nan inda musulmi cirkiya qur'anin layu ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واضبط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ولا تسعر خدك للناس gama fa wala ce zaji man fa daga ba zaji man bi ma'ana waje gafi zane la ce zaji waga la yayi waga wali aya ego mi kawai ina wasa no ga ma duki awa yasa dogo kawai ga la yayi waga wali aya su ko ga gaja ci mun wala tamshi fil ardi maraha kuma da zata cikin wai cikin man kayo ma waga ya da wane gani ki da cikin go wale zaya wale wale kin ya ni bugina wane ga ike da zahiri ne ga je domin wannan inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur zan don do ne e, e, e, e ta kuma yi farin su ko abin su kowa waya a kasu kowa ya bawa ga cinan su kwa gaba sirfi mashika wa gada gawa da su ta tacin kara kara kara kara yi gani bai zawa ga bicike mu ma duba ma ga su ma ta tacin sauti kan wala bere o doci aha gabe gaga jibere o ta fito mu ko kuke da an yi Uma ma beto beji da beta ko wo ya ma abere dachi ga idi dachi ya ai duma amma bande bawazi ne hadisa ji tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam geji wazi ala sautu wa marra wajhu annabi geji wazi na wani to yu mai latu ene yatsane da kanga eh so inna ankara al-aswat la sautul hamid <clears throat> الله تبارك وتعالى قاعد سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وجوه سكوية ترامة جاقاية ذا نجي داسة تتكي بو هونا لسوكينا eh eh be eh da za da ai be kuya wato ba zai dawo da be ne eh a ci gaba mu mai za khatibu mu jahilu da ne fira to ne za ki yaji a gashi ya ku jikuru so ko ibe kenan qalu salamu alaikum jikuru so ko a ah, aminci aminci mun salama gane gai salamu guda eh salamu wada a ah, aminci salama salamu alaikum na meji salamu tahiyya ipa e muti yo e to ba muti so ko wo yin mai daga ne kyawo wani ne mai wakiya salam mu yayi so ko fi da mun ibadu rahmani ne so Allah tabaraka wa ta'ala nan wala tamshi fil ardi marha gada su ta cikin mu mai girman kai fe da takamama innaka ya wannan lalle wa kawa gaja ce lan tahriqa al arda wa gukin yan be gona wai ni ba ku dake bada mu kun yaso ko ga ku kamar nan kin yaso kwa yau ciyawa na bai fassara na tiye ba mai jona na maga fassara na ina eh, su kwa gwaya mini eh, tu fassara na su monga ina ga da jibala tula ba na monga ti pempia tu pate ba za dawo tu sa nuga da zo ti pempia ti wa di e wa ba da ba kada wa ga ni wala mini wa ba tu na ni mi ya ga ya ga ku kurgi jinu ba layin pe min bai mini gama na wazo eh? fasara ba ci nake tiye ba mai ko da yake ibn jarir ga bai gani biyu a tabari mamu mufassiri ga Allah tabaraka wa ta'ala daga innaka lan tahriqal arda wa ya wato wa da zata tikin buzurani in ba babun ki wakin litibata da zai bana wagambe mukutubatana wakaze meli nidabano awadashi wadaze gada gane shike nomwe mibokuzano waije kama pata mwekeza bana wadapata na shisa keza leza e na masibe eh, gogo fu bawemo abu mawo bidangani bana wela chitupata na mungu bidangani twachi kuwe bana wagambe mukutubatana ne ni chagumoni nikuba kuta wawachini wagaki ɓata da zuwa eh? eti fassara ni dogon ga a tiya shu'ara ya ya ya fassara ni kaku son do yi gala na je juyi kyuma كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك باتي لزاجيا ودانا daga tuba ne ya karatu gajin ka zama gajin ka zama ba ya yi shi ko ba mace na ba na nai mu ɗai ga layin fasu ko ba cinu har biya bai wa dai bai ne za a da doku ke na nai mu bai ga layin fasu ko ba cinu a nai mu bai gaji gaji bibi eh ba mu mu'amala yi bolo bayan man ji ma tuma na yi ga gaga yi ga shafiya ma <clears throat> eh ima ga ga ya ufi lo ba ma eh a ci gafe nan su kunnan wai bai ga gai gaji tabbir bai gaji ba na ya ziki ma mun ne wa gai ga ta yi goma a ci gafe mai ga ga dukiya Allah ya ga ya tara ma rata yi ga ga gama a ci ga mun ne wa gai ga gi yiwu da wanda su talauce ma mun ne wa gai ga to ba zina ma mun ne wa gai ga wurare na su kwaja haramu na ma mun ne wa gai ga to ba dukiya ya kun ji fe juma nan gai gari ba alikawali ya mai rifa da suna lagwasun alikawali na ifila tun she nan gai gani to na yi da bibe tuba na ma nan gai gada zata cikin boke girman kaiwa ma ba ta wuce ga so da dika kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha eh da da wuce ba ta bibi na gabo ne bayan cocuwa ga yana goro kuna ga yana so ko yana cocuwa na goro ke boyayya wai wasu kowai wa annabi muhammadu in na so ko bi annabi mutune wabe ya na ga na ba yi wa a gaba wani gaba ya yi mino da masoyi za masoyi so ko masoyi annabi na gaba wai wani wuce da e bibici ne sai yi wuta da goye tun na ji ko e na goyo ya shiga ya so mun shiga kira kuba da abu kullu dalika kana sayyuhu inda rabbika makruha adamana za a jako ke ibn yi na ke imam nafi na ke abu amru jina ke akubu jina ajabu ajabu gagan kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruwa eneji pata nan ina kon kon chocho amma ibn amir da kurawa ya kufa shi a gaja maganin dan inna eh, eh, inna zalika kullu zalika kana sayyuhu kira kufa ci da wani da kutata gamala hafsi ba ibar wani da ba asim wani bana asim kufa ci wo da mini kufa ci ne da kurawu na galam ce ba ka tuka sayi wo ka tuji ga mai na kada wani sai ba lokaci ya gyaru <coughs> don ne ga ba caji daidai nan so ba ta yi su ku ba ta yi su ku da rawa mu fatan ya so su kuka yi cinu mu ga mai jin tana su kuka ne mu shiga ki ji jani tana su kuka ji ne mu ca jani su kuka yayi tun da ya ga ca ce ba mu kun mu ji yau ca ke ci ci ci yi wa da kuma yi ya yi ma da jiga da wasu kuma ci da ba ga ba ya yi bai nuna da wani laifi سوى فضل مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته